Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makiri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da kuwa wannan shiri na hantsi na yau Juma'a 26 ga watan Mayun shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji kiran da hukumar yaƙi da sha da fataushin miyagun kwayoyi a Najeriya ke yi akan haɗa ƙarfi da ƙarfe wurin wannan yakin. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan kira da wata ƙungiya ta yi na dakatar da zaben gwamna a jihar Filato saboda abin da ta kira tauye 'yancin sama da mutane dubu ɗari a jihar. Kamar kowane hantsi na ranar Juma'a, muna kuma ɗauke da shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Manyan jami'an cinikayya da kasuwanci na China da Amurka sun yi wata ganawa a jiya Alhamis a Washington DC kanawar da ba sabon ba tsakanin shugabannin kasashen biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya ma'aikatar cinikayya ta amurka ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar jiyar alhamis cewa ministan cinikayya na china wang wentao da sakatariyar cinikayyar amurka gina raimondo sun tattauna kan muhimman batutuwan da suka shafi dangantakar cinikayya tsakanin amurka da china ma'aikatar ta ce ganawar ta jiya alhamis wani sashe ne na kokarin da ake yi a halin yanzu na wanzar da da kofar sadarwa da kuma inganta dangantaka tsakanin amurka da china yayin da shugaban amurka joe biden ya sadu da shugaban china xi jinping a watan nuwamban da ya gabata tattaunawar ta ji alhamis a washington ce ganawar matakin ministoci ta farko a tsakanin jami'an amurka da na china a ƙarƙashin gwamnatin biden shugaban tsaron amurka wato shugabannin tsaron amurka suna yin taka tsantsan wajen bambancewa tsakanin goyon bayan da washington ke ci gaba da baiwa ukraine a yakin da take yi da rasha da kuma cewa amurka a ƙashin kanta ba ta yaƙi da rasha a yayin wani taron manema labarai da ya biyo bayan wani taron yanar gizo na kasashen da ke goyon bayan ukraine a sha'anin soji sakataren tsaron amurka lloyd austin ya mai da martani kan damuwar da ake bayyanawa kan cewa motocin yakin amurka da aka ba da rahoton cewa mayakan sa kai sun yi amfani da su domin kutsawa cikin rasha moscow na iya amfani da su a matsayin hujja domin sanya amurka a cikin yakin ba ma yaƙi da rasha wannan yakin na ukraine ne manufar shi ne tabbatar da cewa muna yin duk wani abin da za mu iya domin tabbatar da samun nasarar ukraine in ji austin babban janar na soji mark mille shugaban hafsoshin tsaro ya faɗa a jiya alhamis cewa amurka ta daɗe da neman ukraine da kada ta yi amfani da kayan aikin amurka kayan yakin amurka a cikin yankin ƙasar rasha a jiya alhamis kotu ta yanke hukunci kan stewart road wanda ya kafa kungiyar sa kai ta kin jinin gwamnati da kuma wani tsohon laftanan na zaman kaso tsawon shekaru goma sha takwas da kuma fiye da shekaru goma sha biyar a gidan yare saboda hannu da suke da shi a farmakin da aka kai wa ginin majalisar dokoki a ranar shida ga watan janairun shekara ta 2021 ya zuwa yanzu dai wannan ne hukunce-hukunce mafi tsawo da ke da alaka da farmakin da magoya bayan tsohon shugaban kasa donald trump suka kai a ranar shida ga watan na janairu masu gabatar da kara sun bukaci hukuncin ɗaurin shekaru 25 ga roots da kuma shekaru 21 ga kelly max wanda shine shugaban reshen florida na kungiyar ta sa kai a cikin watan nuwamba aka sami rhodes da max da laifin ba hada baki kan jinin gwamnatin amurka na jagorantar mummunan farmaki na zub da jini a yayin da majalisar dokoki take shirin tabbatar da nasarar zaben joe biden a kan trump an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma game da batun kwayoyi a najeriya kuma jami'an hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi a ƙasar sun daɗe suna gargaɗin cewa muddin ɓangarorin al'umma ba su haɗa ƙarfi da ƙarfi ba to matsalar ta'ammali da miyagun ƙwayoyi za ta kai matasan ƙasar ta baro wani bincike da aka gudanar a shekarar 2018 ya nuna cewa yawan ta'ammali da miyagun kwayoyi a najeriya ya kai kashi 14.4 cikin ɗari wanda aka kiyasta mutane miliyan goma sha hudu da digo uku na 'yan shekaru tsakanin goma sha biyar zuwa sittin da hudu su ne ke mu'amala da kwayoyin. Ilyasu Kasimu ya aiko mana da wannan rahoto daga Jos. kamar wannan mun samu wajen kilo kusan 400 hmm. hmm. na wuyu a cikin wannan mota. Shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA shiyar Jos kenan. Malam Mustapha Yahuza yake nuna mini motocin da hukumarsa ta kamo hannun dillalai da masu safarar miyagun ƙwayoyi a Jos, arewa ta tsakiyar Najeriya. Mun yi applying kotu cewa ai din su saboda eh, motoci ne wanda aka same su daga ribar fataucin miyagun an kwace su kenan gaba kwace su kwarai da gaske kuma insha Allah safara da ta'amali da miyagun kwayoyi suna cikin manyan kalubale da al'ummomi a duniya ke fuskanta a Najeriya amfani da miyagun kwayoyi ya kai kashi goma sha hudu da digo hudu in ji ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke saka idanu kan ta'amali da miyagun kwayoyi a faɗin duniya ita matsalar wannan shaye-shaye tana nan a gidan kowa walla duk gidajen da ka sani akwai ta kuma ta kwatan a kuros ko talak bata ba 'ya'yan talakawa ba bata ba 'ya'yan masu kuɗi ba bata ba 'ya'yan shugabanni ba saboda haka nan a haɗa hannu da karfe a yi maganin shaye-shayen nan in aka yi maganin shaye-shayen nan an yi maganin laifuka kashi 90 za a samu zaman lafiya dalilin da ya sa kenan hukumomi a kasar musamman ta ndlea din ta tashi haika wajen daƙile matsalar musamman ta hanyar kame masu dillanci da safarar miyagun kwayoyi a kasar na farko dai allah ne ya taimake mu muka samu jajirtaccen shugaba wannan karan allah ya kama na birgida janar muhammadu buba marwa kaga shugaba ne wanda ko kafin ya zo hukumar mu ya yi suna matuƙa wurin aiki tare da mutumin da ya san shi a jihar Legas gwamnan lagos ya san irin ayyukan da shekarar da ta gabata daga watan januwari zuwa disamba na shekarar 2022 kenan shekarar bara mun kwace kayayyakin shaye-shaye wanda aka shigo da su jihar filato da niyya a bata mana matasanmu a bata mana al'ummanmu muka yi nasarar dakile kusan tan hudu na waɗannan mugun kayayyaki na shaye-shaye kuma mun kakkame mutane sama da mutum 800 cikinsu mutum 764 maza ne da kuma mata mutum 37 ya zuwa yanzu a wancan rakon na shekarar bara da na gaya maka kotu ta riga ta yanke mutum 106 hukunci duk da nasarori da hukumar ta ndlea ta samu a yakinta da safara da ta'amali da miyagun kwayoyi aikin ba nata ne ita kadai ba in ji shugaban hukumar shiyar jos shaye-shayen ya kai ga mutuwa aure ya kai ga yara su lalace har ma wasu dalilin shaye-shayen nan ma su samu cutar hiv to saboda haka nan shugabannin al'umma da ngo ngo yanzu musamman akwai wata kungiya ta ngo da muke da ita hannu gab da gab lespada league for societal protection against drug abuse akwai su ire-iren waɗannan waɗanda muke aiki da su da attajirai waɗanda muke ganin za su taimaka su ma in za su iya sponsorin din eh, jingles a gidajen radio talabijin su taimaka saboda al'umma dai a wayar da kansu a ga cewa dai an rage wannan kasan an ce in babu mai sha shi mai saye ba zai saida ba daga jos a nigeria iliyasu kasimu taskar voa Tuma madalla a gaida Iliyasu Kasim ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga murtala da ci gaban labaran duniya wata babbar kungiyar bada agaji ta soki lamirin kasar girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin lesbos tana mai nanata zarge-zargen ta su zuwa turkiya da kuma zargin cewa hukumomi na amfani da yunwa a zama hujjar kore bakin haure ƙungiyar likitoci da basu da sanke da aka fi sani da doctors without borders ta faɗa wata sanarwa jiya alhamis cewa yanayin masu neman mafaka a gabashin tsibirin tekun aegean yana ci gaba da taɓarɓarewa Athens ta yi ta nanata musanta waɗannan zarge-zarge na cewa tana ta sakeyar bakin haure ba bisa ka'ida ba kungiyar ta ce fargabar kura tana hana bakin haure da dama da suka iso damar samun ayyukanta na kiwon lafiya yayin da wasu kuma cikin asiri ake ci sake da su daga kasar da ƙarshe duk da yake kasar china ce babbar abokiyar hulɗar kasuwancin koriya ta kudu to amma a yadda seoul din take ƙara ƙarfafa ƙawance da amurka da sauran manyan ƙasashe masu ƙarfin demokuraɗiyya yana nuna sha'awarta na ƙalubalantar matsin lambar tattalin arziki na china a cewar masana ministan harkokin wajen koriya ta kudu park jin ya faɗa a ranar laraba cewa bayan ƙoƙarin diflomasiyya na tsawon wata ɗaya da ya haɗa da taruka da amurka da shugabannin ƙasashen ƙungiyar g7 rage yawan dogaro da china da kuma faɗaɗa ƙawancen kasuwancin mu zai taimaka wa tattalin arzikin mu shugaba yun suk yo ya gudanar da taron ministoci a ranar litinin bayan kammala taron na g7 a hiroshima ta ƙasar japan inda ya ce ya sami damar shimfiɗa haɗin gwiwa da ƙasashen G7 ciki har da kanada da Australia da Jamus a ɓangaren samar da kayayyaki ta haujin albarkatun ƙasa. Japan ce ta gayyaci Koriya ta kudu a taron da aka gudanar a ranar 19 zuwa 21 ga watan nan na Mayu a matsayin wadda ba 'yar kungiyar ta G7 ba da ta kunshi kasashen Amurka da Burtaniya da Kanada da Faransa da Jamus da Italiya da kuma Japan. A gaida Murtala sanyi na da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma Dalla yanzu kuma ga zainab babaji da rahoto na musamman akan kira da wata kungiya ta yi na dakatar da zaben gwamna a jihar plateau saboda abin da ta kira tauye 'yancin sama da mutane 200,000 a jihar. Yayin da kwanaki kalilan suka rage kafin rantsar da shugaban ƙasa, gwamnoni da 'yan majalisun jiha da na tarayya, wata ƙungiya da ke neman 'yanci wa mazaɓar Nargutabi a jihar Filato ta yi kira da a soke zaben gwamna da na 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a jihar saboda rashin adalci da aka yi wa 'yan mazaɓar. Mazaɓar Nargutabi da ke cikin ƙaramar hukumar Jas ta Arewa ita ce mafi girma a duk mazaɓin Najeriya wacce ke da masu jefa kuri'a aƙalla dubu ɗari biyu. Malam Aso Usman Ahmad ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar Justice for Nargutabi ya ce suna buƙatar kotun ƙararrakin zaɓe ta yi musu adalci ne ta hanyar soke zaɓen gwamna da na 'yan majalisun dokoki a kuma sake shirya zaɓen. Ƙorafe-ƙorafen namu suna da yawa amma ɗaya daga ci za mu iya cewa mu a yanda muke ganin abun gaba ɗaya ma ana biyu zaɓe bai yiwu ba saboda mafi aksarin wajejen zaben an ƙi saboda matsaloli kamar haka akwai inda ya kasance kayan aikin nan da ba a kawo su ba ma gaba ɗaya wasu kuma da aka tashi kawa sai ya kasance idan muka duba kayan aikin nan ba su cika ba yanda a sanin abubuwa da muka yi process na zaɓe in ya kasance an yi zaɓe a haka wani abu ne da za a juya tun da ba result sheet nan za mu iya gaba zaɓe kila abin da a rubuta abin nan bayan haka akwai wajejen da an turo wasu mutane da ba mu san su waye ba suka zo suka nemi ta da hankali hankula a wajejen sannan a ƙarshen zaben sai ya kasance wasu wajejen da aka yi sai ya gaji aka samu wasu tsageru da aka tara su a wajen karban sakamakon zaɓe wanda sun hana ma a shiga da waɗannan sakamakon zaben na iya wanda aka yi bayan haka kamar yadda muka faɗa rashin kawo wannan kayan zaben sai yasa aka jinkirta abubuwan yanda inda in muna da mutum dubu ɗaya da biyar zuwa dubu biyu za ka iya a polling za a samu wanda suka jefa ƙuri'a ba su wuce mutum 350 ba wanda sauran an yi ta mu da za a karasa za a yi waye an ce a adibas din nan tana da lokaci wani waye to da haka da ya kasance mafi aksarin mutane a duk units din ba su samu sun yi zaɓe ba sannan kuma a can saman wajen karban sakamakon zaben sai ya kasance daga nan a zo a ce mana a'a ba a ga malamin zaben wannan waje ba ba a ga bibas na wannan waje ba wanda mun rasa abin da yake faruwa mun nemi jin ne asalin abin da yake faruwa to amma akwai wani kaman group ne na wasu manya wanda suna da fada aji kuma suna da wato interest akan abubuwan nan wanda sun zo sun kane ne malaman zaben ta yadda mu duk an hana mu samun wani bayani da mu muke bukata a kan wannan abun to lura da waɗannan abubuwan muka ga mu muna bukatan ita wannan hukuma ta abin nan shari'o'in zaɓe wadda mu muna da yakinin cewa za ta mana adalci ta duba duk waɗannan abubuwan da ya faru korafe-korafen da muka riga muka bayar don a tabbatar da abin da ya kamata a yi. Menene tasirin abin da kuke korafi a kai yanzu? A ƙasa gaba ɗaya babu wani ward kwaya ɗaya da ya kai girman na ragutabi. Saboda muna da aƙalla wanda za su kaɗa ƙuri'a sama da mutum dubu ɗari biyu. to wanda muna ganin mu idan muka kada waɗannan ƙuri'un namu lallai za su wato za su ba da wani abu da zai iya juya al'amarin zaben ma gaba daya. To a daidai lokacin da kuke wannan korafi ana ma shirin rantsar da waɗanda suka samu nasara a wannan zaɓe. Mu babban kiran mu shine ita wannan kotu da aka kafa don shari'o'in zaɓe ta zauna bisa adalci nata ta duba kuma ta kira hukumar zaɓe don tabbatar da mu a wannan waɗin. an zo an sake gabatar da zaben nan saboda mu a yanda ba yi zaɓe ba a nan wajen saboda duk abin da ya kamata a yi a zaɓe din ba yi shi ba kuma a kukan da muke shine in dai mu za a mana adalci shine wannan ward namu a zo a sake zaɓe cikin lumana da kuma inganci da bin dokokin zaɓe duka yadda ya kamata ba irin wanda aka mana a baya soki burutsu kawai ba amma kenan kun kai eh, kara gaban wannan kotun kwarai kuwa duk wasu matakai da ya kamata a ce mu mun kai karar mutum a farko mun kai su inec din ne a hukumomin tsaro ne don mun gabatar da waɗannan abubuwa to don haka muna so ita wannan hukuma din ne kamar yadda aka faɗa ita kotu ta ƙara da kin zaɓe da ita hukumar inec lallai su mana adalci su bibi waɗannan ƙorafe-ƙorafe da muka kai don tabbatar da an dawo mana da 'yancinmu da muke da shi don rashin yin hakan ya zama da cewa mu an ɗauke mana wani 'yanci namu kenan yawa an depriving namu daga wannan yancin wanda kuma gaskiya a doka ta ƙasa ba a mana adalci ba. Malam Aso Usman Ahmad kenan jagorar kungiyar da ke neman adalci wa mazaɓar Nargutabi a jihar Filato. Duk da shike kungiyar ta shigar da korafinta gaban kotun sauraron kararrakin zaɓe don neman adalci, na bukaci jin tanadin da shari'a ta yi kan irin wannan yanayi. Barista Isaac Lawal wani lauya a Jos ya ce duk da shike an tauye waɗansu al'ummar yankin yancin su na yin zaɓe ba lallai ne hukumar zaɓe ta soke zaɓen ba. To abin da na fahimta shine a shari'ance rashin yin zaɓe a gurin an tauye musu haƙƙinsu na 'yan ƙasa na jefa ƙuri'a. to amma tasirin kokon da suka shigar ba zai hana ba zai sa a ce a sake zaɓe ko kuma a rusa zaben ba dalili ko shine yawan kuri'a na na wannan waɗannan rumfunan zaɓe guda goma sha hudu da abin ya shafa wanda ake korafi a kai idan an haɗa yawan kuri'a da mukaddara cewa wanda aka masu rajistar su jefa kuri'a suka cancanta su jefa kuri'a a gurin idan za a haɗa su gaba ɗaya ba su kai yawan ƙuri'un da ɗan takarar jam'iyyar pdp ya ba wa na wanda yake kusa da shi rata ba so dole ita hukumar zaɓe da kotu duka za su duba su ga cewa to menene tasirin sake zaben in sake zaben ba zai ba zai shafi nasarar da wanda ya nasara ya yi wato za a nuna babu amfani ba a ce za a sake zaben so a shara'ance zai wahala hukumar zaɓe ko kuma kotu da ta ba da umarnin je a sake zaɓe a gurin nan zai zama kusan aiki ne ko ce asara za a yi wanda kuma za a yi abin da ba shi da wani tasiri ne. Tun farko dai jama'a da dama a mazaɓar Narguta B sun koka kan rashin yin zaɓe a rumfunan su kamar yadda Mr. Godfrey Iganga Ibegwa ya shaida min. Result sheet na House of Assembly an kawo mana duplicate ne wato ba original kuma asalin ya kamata ya zo da original sama sai duplicate wanda in kana rubuta kan original zai dinga rubutun zai sake nunawa a na kasan to ba na original sai duplicate kuma mun tara cewa ba nan ba ma nan kaɗai ba ma kusan duka jos eh, na raguta bi ko kamar kusan duka kwai na nan haka suka mana sannan kuma muna nan ma muka sake jin labari ce ba su data ba wanda za su tura risotin zuwa internet ba hakan ma ta faru ma da last time inda suka yi ma sanda ma muka buɗe musu hotspot suka samu suka tuttura sannan kuma mu ne muka je muka kwashe su da kanmu muka yi da su sannan za mu sake komar da su inda yake yanzu maka ba wanda musu ba wani arrangement na kawo su in ba da mun je ba don ba samu motan zuwa ba sun zo nan kusan karfe goma Ya zuwa wannan lokaci dai kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Plateau ƙarƙashin shugabancin mai shari'a Irele Ifine ta yi alkawarin yin adalci ga kowane ɓangare tare da yin huɗubawa wa lauyoyin da ke shigar da ƙara da su kawo ƙwararrun shaidu don kaucewa ɓata lokaci wa kotu da sauran waɗanda ke da ƙorafe-ƙorafe. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainab Babaji, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. i Haɗa kai ma da lata fatan an shakata da wannan waka yanzu ko ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata inda shirin ya karbi bakoncin shugaban hukumar da ke samarwa da kuma tabbatar da kiyaye dokokin muhalli ta najeriya nasiriya farfesa aliyu joro wanda a tattaunawarsa da wakilin muryar amurka alhassan bala a game da shirin tallafin dalar amurka biliyan biyu da igo tara da kasar japan ta yi wa najeriya domin bunkasa harkar babban bola a kasar To a yau farfesa ya yi bayani ne a game da matakan da suke ɗauka wajen shawo kan batun bolar kayan na'urori wanda aka fi sani da e-waste. Wato abin da yake faruwa da su wannan kayayyaki na na'urorin lantarki. Najeriya saboda kasancewa tattalin arzikin mu da karfi mutane da yawa ba za su iya sayan irin wayannan kayayyaki sabi ba to sai aka yi amfani da shi ana shigo da tsofi wanda muke kira dan kotono wasu suna kiransa tokumbo wato akwai su talabijin su firji akwai har su handset ma akwai su laptops su kuma wancan kasashe da suka ci gaba in kayan nan ya zo ƙarshen amfaninsa ba ƙaramin ɗawainiya ba ne a wajensu so sun samu kamar hanya ne da za su mai da mu nan kasashen marasa karfi mu zama juji to sai a tattara a tattara a kawo wasu ma suna isowa najeriya ba sa aiki to kaga in suka zo sun zama mana ɗawainiya saboda kaya ne wanda yake da illa ga muhalli akwai abubuwa da aka yi amfani da shi wajen yi su suna illa sosai ga muhalli to mutane mu kuma ba su sani ba aka kai wanda ya lalace sai ka ga akwai masu sarrafa shi ba ta hanyar yadda ya dace ba za su faffasa akwai su waya masu amfani za su ɗauka za su ƙona roban to yin wannan aikin yakan shafe su lafiyansu ya shafi muhalli in suka ƙona nan iska da mushe shaka zai gurbata sannan tokan kansa da yake ƙasa zai lalata ƙasa in akwai shuka a wurin cikin wannan ah, dafin za su bi har cikin abinci mutum ya ci in kuma aka yi ruwa zai iya wanke wasu ya kai su cikin ruwa na cikin ƙasa in akwai korijiya ko bohol in kai wasa sai ka sha akwai wasu nau'in karafuna masu illa daga jikin wannan to saboda haka ne ya zamana dole a samu hanyar sarrafa shi kamar yadda ma magana na robobi shi ma na wayannan kayan na'urorin su ma akwai kamfanonin da suka hada kansu suka yi kungiya wanda zai rika lura da irin wannan kayan shi wannan shi muke kiransa epron eka eos producer responsibility organization of nigeria to already sun fara wannan aikin ya kamata duk wanda zai shigo da kaya ko sabo ne ba wai sai tsohuwa ya yi rijista saboda za a bi wannan abun da ya shigo da shi yayin da ya gama amfani ana bukatan ya dauki wannan kaya ya kai shi can inda za a sarrafa shi yadda ya dace. Shi kuwa Sani Cika Turankawa wasani akan al'amuran sauyin yanayi daga jihar Sokoto ya yi tsokaci ne a game da wani taron da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP tare da haɗin gwiwar ma'aikatar muhalli ta Najeriya ta shirya domin fara tattara bayanai a game da irin gudunmawar da Najeriya take yi na rage fitar da gurbataccen iskar carbon da ta yi alkawarin za ta rage daga nan zuwa shekara ta da hamsin. da wannan mutum dama an tara jihohi da baki da na najeriya jiha talatin da shida domin tattauna a ji waɗanne hanyoyi na muka ɗauka domin cimma manufa abin ake kira paris club agreement wanda kasashen duniya suka taru suka sa hannu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu da goma sha shida shi makasudin wannan taron wani program ka fito da shi na shekara hudu wanda kowace shekara biyu za a duba gani da kakin aiki domin a gani cewa shi yanayin hayakin da aka ci za a rage cewa za a killace da shekara dubu da hamsin samu samu kano cikin cewa babu wani hayakin da ke fito a muhallin da najeriya kamar da ta sa hannu ta ku hanyoyi da za a killa nan. To Farfesa Aliyu juru bai sallama da mu ba sai da ya ɗora akan batun illar bolar kayan na'urori. Akwai kuman. majalisar ɗinkin duniya mai lura da muhalli unep da akwai kuma wani ma'aikata da ke karkashinsa da ake kira jet global environment facility suka ga lalle ya kamata a taimaka wa najeriya so suka ba da taimakon kuri saboda a karfafa wannan aikin kamar yadda japan ta ba da kuɗi a kan robobi su ma suka ba da kuɗi ita wannan hukuma namu na nasriya suka je lagos muka yi irin wannan aiki na tattara wayannan na'urorin lantarki da suka lalace muka kuma nemi wasu kamfanoni wanda suke da kayan sarrafa wannan kayan nauyinsu ya kai ton 300 to su kuma suka sarrafa suka bayar da na gama in aka kai za su wargaza wani abu mai amfani duka za a ciccire shi a tura wasu ma'aikata wanda za su sake amfani da shi wajen wasu kere-kere sa yi wannan kuma nasara ne ke mai da su amfani da su sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu zuwa makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Alhassan Bala da ya tabbatar da nasarar wannan shirin sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. To a gaida Aisha zo har yanzu muna miƙa miki ta'aziyya na rashin mahaifiyarki Allah sa ta huta. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To a takaice manyan jami'an cinikayya da kasuwanci na China da Amurka sun yi wata ganawa a jiya Alhamis a Washington DC ganawar da ba sabon ba tsakanin shugabannin kasashe biyu masu karfin tattalin arziki a duniya ma'aikatar cinikayya ta amurka ta faɗa wata sanarwa da ta fitar a jiya alhamis cewa ministan cinikayya na china wang wentao da sakatariyar cinikayyar amurka gina raimondo sun tattauna kan muhimman batutuwan da suka shafi dangantakar cinikayya tsakanin amurka da china shugabannin tsaron amurka kuma suna nan suna taka tsantsan wajen bambancewa tsakanin goyon bayan da washington din ke ci gaba da baiwa ukraine a yakin da take yi da rasha da kuma cewa amurka kashin kanta ba ta yin yaki da rasha a jiya alhamis kotu ta yanke hukunci kan stewart rhodes wanda ya kafa kungiyar sa kai takin jinin gwamnati da kuma wani tsohon laftanal na zaman kaso tsawon shekaru goma sha takwas da kuma fiye da shekaru goma sha biyar a gidan yari saboda hannu da suke da shi a farmakin da aka kai wa ginin majalisar dokoki a ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2021 ya zuwa yanzu dai waɗannan hukunce-hukunce su ne mafi tsawo da aka yi da ke da alaƙa da farmakin da magoya bayan tsohon shugaba donald trump suka kai a ranar 6 ga watan na janairu wata babbar kungiyar bada agaji ta soki lamirin kasar girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin lesbos tana mai nana ta zarge-zargen ta sake su zuwa turkiya da kuma zargin cewa hukumomi na amfani da yunwa a zaman hujjar kore bakin haure da masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan hantsin mr robert baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam